أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala muna yi Allah godiya ta'ala wanda ya ba mu kifon kashi tsayawa wannan masallaci ne albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin shehin malami imamul bukhari shine wato al'adabul mufrad wani littafi wato kamar jama'a suka sani wato yana karantar da wato ladubba da ɗabi'u masu kyau waɗanda aka san mutum ya siffantu da su sannan mun yi karatu a cikin wannan babi a cikin littafi har yanzu muka kawo wato hadisi mai lamba 586 ko? suna jin mun kare wannan babi na babul bagi kenan za mu tashi babu abul hadiya babin da ke magana akan karɓar kyauta eh saboda haka hadisi mai lamba 500 inda za mu tashi babin da ke magana a kan karɓar kyauta biyar da 594 shafi na ashirin daidai imam al-bukhari ya ce haddasa amurin khalidin haddasa na dimam ibn isma'il sami itin musa ibn wardan an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tahadu tahadu ku dinga yin kyauta tahabu sai ku dinga soyayya da junanku kenan wannan hadisi yana karanta da mu cewa yin kyauta yana kawo soyayya duk wanda aka ba kyauta abunka to Allah na halar soyayya tsakanin ka da shi kuma an yi magana cewa adawa in ta yi tsanani to kyauta tana rage mata ɗari idan kana ƙeya da mutum ɗari bisa ɗari ba ka so ne bai son ka cikin ku an ka samu wani yawa wani kyauta za a ga adawan ta kuma saba'in in ma ba ta kuma hamsin ba saboda mi saboda annabi ya haɗu cewa adawa babba abin da ka maganinta da koma soyayya ne kyauta wannan hadisi idan muka diba za mu ga umarni na annabi basuwa amma kuma umarnin ba akan wajibi ba ne ta hadu ku dinga yin kyauta umarni na habi da ita yin kyauta za ta kawo abin nan za ta kawo soyayya wani zai rage biyayya tsakanin mutane kuma dama mutane abinda kusa tsakanin su shine soyayya tsakanin su ba a san wato kiyayya ta yawa tsakanin mutane kiyayya in ta yawa tsakanin mutane tana kawo matsaloli kwarai da gaske ubangiji Allah ya ba mu ikon ganewa yace haddathana Musa qala haddathana Sulaiman ibn Mughira an sabitin qala kana Anas yaqulu Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa ya baniya ya ku ƴaƴana tabazalu bainakum ku dinga ba ku dinga ba junanku kyauta wannan hadisi mun karanta shi ku zanka ba junanku kyauta fa innahu awaddu lima bainakum domin ya hisa soyayya tsakanin abinda tsakaninku nan iyaye jikoki yana yaka yaka wa wasiya yake wa jawabin da abin da ya kamata su yi saboda kun san anas dan malik Allah ya taimake shi ya diya da yawa da jikoki sama ga ɗari tsakanin diya da jikoki na anas sun yi ɗari sun yi ɗari to shi na in ya tara su in zai sauka ƙur'ani sai ya tara su sai sai in ya sauka sai ya addu'a to shi na yake yake cewa tabazalu albazlu anihim kabani kabani abin kai ko ni in baka tafa'alu kama kuka yi mun kowa ya wa wani kai ka ban naka ni in baka nawa wannan yana ƙara mana soyayya kwarai da gaske shi yasa haga a musulunci idan mutum ya yi aure ya halatta abokan su mai tarbace su bashi amma kar su doka cewa abin ne zan dole kowa sai ya ba suwa abin da aka so wanda adda ya ba suwa abin da muka yi nan sai ga an yanke kuɗi a ce kowa ya ba dubu biyu a ba wanda zai yi aure in haihuwa sai a ce naira dubu dubu to gaskiya tsakanin da Allah kada a mai da abin ya zan dole dole dole wanda bai da ka alanta mashi ka a dora mai dole sai ya basuwa in kuka yi haka nan za ku kashe kungiyar mutuwa ta kai don ni saboda shi yanzu wanda bai da halin kila ba da dubu biyu ko ɗari biyar idan kuka tilasta mai dole dole sai yayi to zai bar hukunge ku abin da yasa aka yin kungiya saboda arzikin mutane bayan kake na lokacin da mai abin nan ba daidai wa daida ba abin da aka magana shi ne to jama'a an wani haihuwa kowa ya kawo akwai cikin ku wannan ayaba da dubu goma wannan ayaba dubu biyar wannan ayaba naira dubu wannan ayaba ɗari biyar wani ma sai dai ce alhamdulillah kenan abinda aka so shine ku wanda adda ku basuwa shi ma in yi samu dama sai ba da nashi da bai da kuma kuma dora mai dole haka zai sa kungiyar ta ci gaba amma yanzu kai da ka ba dubu goma in ka ce wancan wanda shi har da abincin gida ne ma yana kwarewa za a yi ku ce sai ya ba su zai za ku kore shi cikin cikin ku kuma daga cikin hikimar da akwai shine wannan da bai ba da ko nan in kuna taimaka mai wata rana Allah in yi shi wani abu zai taimaka mu saboda arzikin Allah akwai wanda sai ya kai sai ya kai shekaru shekaru da yawa irin 50 sannan arziki ya tsomai to kaga in yana tun lokacin level din ne kun kun ka kore shi saboda bai ba ku 500 yanzu in ya kai lokacin ya kai ya ba da miliyan guda misali kaga bai tare da lokacin yawa ina fatan mun gane maganar saboda ka abinda muka son mu karatar da jama'a anan shine haɗuwa a taimaka ma juna abu na mai kyau ana son jama'a su haɗu su taimaka ma juna jama'a ina fata kumfa fahimce da kyau alaikum assalam na sani bai ba ya an ka dibe ne shi na iya yi kiyawa na ya komi ya an dibi suna iyawa iyawa na yi babu lahi a abin nan sannan kada mutane su mance wannan abin in ya zama a dashe wallahi ko mutum ya mutu ana bine ba shi ke an kuma da tsakanin mu da mata mun kuma game wuri guda dan su mata kana ganin wani lokaci duk wanda an kwa biki ba ta rama ba to za ka ko mutuwa wata yi tana wajen wallahi mun yi mata jiki ba su mai sa mana ba an ce akwai wata mata da wata rasu sai ta kama kuka ta ba wance kuka da ake yayewa ta ce wance na kuka na yawa wance biki na dubu talatin talatin kuma ka ce Allah ya mata rasuwa ba zonna kuka ba ta ga ita ba ko rashin rasuwa ta yi mata ciwo ba abin da ya kare masa ciwo saboda a rashin sa sai zubin dubu talatin biki saboda shi biki na mata hawa su a matsayin arashe yake sai da ko su yi da sanadiyar wa'azin da aka yi musu yau da gobe yau da gobe sun fara ganowa sun fara kankare masa su biki duk wanda ya iskota da abu ne zai a wanda ayi na nawar biki yanzu wasu sai su kuma da abu su wanda ali ban sani ba inda kun ne a ai ba ban tuwa da abu da abu na wallahi wanda na bar biki ne yanzu saboda bukin ne yaban tsoro da an ce mutum an kai jiki bai biya ba har lahira ana bi shi sannan wani iya tura ce a a'a wallahi wasu na wurin su babu ko yimanci sai ta gaba biyu in ga dubu na sai ta ba ta ɗari su ga wata wallahi na ba ta wani masara sai kuma ɗari bai ɗin suna ya nan wani kuma sai ya kuma abu ne gaba ɗaya wani kuma sai ya ɗauka ya ba su da cewa lawa biki na ba to kaga su kansu mata sun wara su kiyamul laili to mu yanzu an ce mu da an maza muku a tun da yanzu ma da kungiyar mu a ce eh an ka yanke dubu biyu duk wanda ya ba su a mun korai kaga an samu matsala kan da Allah jama'a Allah da yanke arzikin mutane zan sawa su ya daidai wa daida ku kula da ina ku ha kungiya akwai manya ko akwai karana kuma ta yaya ta kai Allah ɗaya san abin zai yin wani cikin su yanzu haka nan garin ga kowace kungiyoyi akwai kungiyar da wani ya kai mai aihuwa cikin yan kungiya akwai wanda shi ka fara raguna gaba ɗaya za a yanke ba kai mai haihuwa babu ruwanka shi wannan zai ba su wasu dan kungiya ne sau da Allah ya daga cikin kungiyar ya yi kowa zama babba zama ya yi kuku bai kyau ba an taso tun ana ƙanana tun kowa bai san ciwon kai da wakilin ma ƙwallo suka yi ko kuma harauta suka yi ko kuma yawon daji ko kuma suka yi dai haka dai an ka shirin shirgi shirgi sai Allah ya daga wani cikin tahiyar Ta kowa ya san wanda ake ciki saboda ka kada shi wannan wanda Allah ya daga cikin su a in ka diba sai komai sai ya so yi bai majin ya bai majin wani abu cikin ka. jama'a ina fata mun gane magana ko kuna gani akwai abokin za ka tabbata shi wani sai ka cikin ka kare ba ya ci amma sai Allah ya daga shi zan kai yanzu ya ya wuce ka ya wuce labin ɗinka da wajen komi za an ka cikin kungiya wanda ka iya bayar dubu ɗari ma contribution na shi bai ji komi cikin dukiya wanda da za ku dora wa dubu biyu sun zama mai wahala tun ran da an ce an sa ran auren nan dubu biyu za a basuwa ya kama zulumin su har an ka diba ba a yi mai adalci ba jama'a ina fata mun gane kenan babu yan uwan takardi in kuwa kun yi haka nan to abin da za ku yi wani ya kamata ku alama dubu biyun nan ya wani ya biya mu wani dubu biyu alfahim ko kuma a yi abin da an ka samu akwai abokan da ba su zuwa saboda ba zuwa da koyi ba aboki ne na amma bai iya zuwa wurin nan saboda kada abokai su a takin ɗin ba da kofinki ba ko ba a samu haka duk mu yanzu in ba ka ba su ko ba kada dai na san samun ƙungiya akwai wa'anda suka yi saboda ba su bada kudi dubu daya dari biyar ya an kai aure haihuwa daya dari biyar to amma a sun kabar kungiyar saboda ba su ibasuwa kuma yanzu in ka so kacce waɗannan mutanen kamata ya ɗauke musu ka a tambaye su komi ɗaya a yi haka nan abin da an samu sai shi baya baya abinci ba jama'a ina fata sun gane magana in dai yan ka gaskiya da gaskiya za a yi inda yawan wanta ka gaskiya da gaskiya za a yi to duk wanda bai da amma taimaka mai ya kamata Wani shi ya matuka ta gaskiya inda gutar gaskiya ta za a yi wanda kun kasan bai da suna cikin ku kamata in ma an kai haraka dan ya zamitin wani ababa shi bayan an ba mai haraka shi ma dan abu ababa shi sai ya ƙara jin tsayin zama cikin ku kuma gaskiya ba yawwa da aure ya sa ya suna da wani abu kwarai kaga daga nan ciko ba a san abin da Allah zai yi nan gaba ko ba a san abin da Allah zai yi yare nan gaba ba saboda ka shi yasa musulunci na hangen abubuwa na hikima da mutane da su fasu amma Allah kuna koran mutane akan akan ɗari biyar biyar ko ba gaskiya ba amma da ni ba san fahimta ku ba ko ba gaskiya ba in dai kungiya don a taimaki kai da kaina za a yi to duk wanda bai da ka a matsa mu a kayi da Allah an san bai da shi ka a matsa mu <laughs> sai sai sai shi ta ya san harkar harkar da sai da a taru a mai su kaga wanda abin da sa yakan yi haka nan saboda ya san ba a tallafa mai dole ya san ba a tallafa mai kenan inda ya san kungiya ce guda ya taimaka mai ko bai da bai kungiyoyi da daga baya hita saboda ita kungiya tana da ta da umarni kwarai da dai yanzu ko babu komai a yi tawaga a fi a muka ba ta lafiya ji yan uwanka sun ga abokan ka sun taho ka sun ji daɗi yau ko mutuwa mutum ya yi abokai ne don an ka faɗa musu kowa ya bar harka ta ya dana jana'izar mutum yan uwanka sun ji daɗi zama ana fatan mun gane magana sau da shi a unhwanin zama cikin mutane akwai unhwani kwarai da gaske ka zama cikin jama'a cikin abokan ka kai da ko bi wuta wuta haka yi da ku ko kowa Allah ka kure shi kuwa Allah kan kuka kore ku ba gaskiya ba ka ku kore shi ku bashi to dan wanga hadisi ana biya ne na yaka wasiya yace tabazalu ku ku dinga taimaka ma junan inda do an kai aihuwa wanga mai dari biyar mai naira dubu mai hudu mai kaza sai a hada wannan bai da kunshi a kyale sai a ce ga na yan uwa ba a san wani ba su wa'azi ba su wa'azi ni gaskiya shawara ta haɗu na asiri ba a yi cewa ina yi gane idan ɗaya gane yan uwa ko gane abokai abokai sun tara ma kazawa ne amma wasu ya yi hushin baki wani sai ka cewa yin bayani da wadawa sun ka bani daga eh, ya ka na asiri kenan a ah, to ya an kai ga wani miyar bani shi ko ne ya rike in lashe sa ne ba suwa Haka in kungiyar ra'ayi a sa tausayi da rahama ciki dokokin shari'a wanda ababba ciki wanda Allah ya wa ruhin asiri ciki sai ka dubu hamsin ya ci gasunar akwai wani abokin mu shi bayan ya bada na kungiya can sai ya keɓe ka gehe baka bayan ya bar da kungiya tan an rubuta sai ya koma ya gida gehe ya baka nashi alheri kaga wannan yayi kyau ko to amma da towa na yayi mu yayi cikin kungiyar na kuma da yaki sai ya ce ga na abinda kungiyar ta tara su wanda ashwa gaban sun san abinda sun kai ko ba gaskiya ba jama'a to Allah ya ba mu ikon gane to shi ne yake cewa fa innahu awaddu lima bainakum ya yi ƙara damƙon soyayya abin da tsakanin wallahi ma in mutum ya ce wani harkar ka ya ɗauko wani abu ba ka daɗi ya gani wani ma ko bai ce ba ya aiko sako ya kawo ma ɗan amshin na yana ƙara soyayya tsakanin mutane jima ko ba haka ba ne to ya Allah ka ba mu ikon gane yace babu mallam yaqbal hadiya yace lamma dakhal bughdu fil nar yace babin da ke magana akan wanda bai karba kyauta yayin da iyaye ta fara shigowa cikin mutane wato shi in ya gano akwai kiyayya tsakaninka da shi bai amsa kyautar ko in ya fahimci wani abu na iya biyuwa baya bai amsa kenan a musulunci idan ka ga an san kyauta na iya shigowa tsakaninka da wani tsakaninka da wani saboda wani abu kana ake amsa in ya ba haka amsa zai ba cin mutunci nan gaba kila inda ma baka amsa ba su wani kana ke amsa kenan kyauta wadda cikinta akwai lauje cikin nadi wanda cikin mutunci zai biyo baya ga abin nan to ka bar shi yahi shi na ka bukhari babi babu kai. amma abin zai kara ito mana ga hili ne hadisin zai karanta mana yanzu yace haddathana Ahmad ibn Khalid qala haddathana Muhammad ibn Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ahada rajulun min bani fazara lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ba manzon Allah taguwa daga cikin kabilar bani fazara ya kawo ra kuma ya ba manzon Allah sallallahu fa'awwadahu sai annabi ya hurhura mai ba bashi wata sai zan wanda manzan Allah ya bai ba suka bai ido ba dama annabi ya saba da in ka bashi rakumi guda yana ibaha goma sai ya tashi yana ibaha goma ko ya baka wanda ya hinaka alal aqal amma duk wanda yawa manzan Allah ke sai manzan Allah ya rama to tunda da annabi ya mai suwa mai yayi mai wata kyauta shi ma sai zan abinda an ka bai bai suka bai ido ba fata ta haɗa sai zan abinda annabi ba sai husa ta shi sai hushi ya kawo zuwa yana ƙarin manzanni na ba annabi raƙuma amma haga kaga wanda ya bani fasami itun nabi ya ɗan bari ya kuru sai ji manzan Allah yana faɗa kan mumbari manzan Allah abin ya dame shi mutumin da ya zo yana maganganu na nuna abinda an kai bai mai daɗi ba sai ga manzan Allah ya mumbari ya kuru na cewa ya hadi ahadukum da daddayen ku ya bada kyauta abu fa u'awiduhu sai in mai suwa mai bi kadri ma inda gurguda abin da an wuri na summa yaskhatu sannan ya kama hushi eh kai kai kyautar ka ko ba ba akwai muke sarra kai ko kuma an sake an rama maka amma da abinda da bai cikawa ido ba sannan ka zo kana hushi sai manzo Allah ya ce wai mullahi na rantsi da Allah manzo Allah sai rantsuwa la aqbalu بعد آن بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قريش maza Allah ya ce na rantsi da Allah daga yau bayan wannan shekara tawa bayan wannan shekara da ke cikin ban koma karɓar kyautar larabawa to wani ba za ban kuma an san kyauta ta yi illa min ƙwarashin sai ƙabilar ƙwarashawa wanda ƙabilar mu gidanmu wanda ƙabilar muta gidanmu na wanda biyar soke ne ya soke ɗan su. jama'a ina fara gane magana ce au ansari ko kuma mutunan madina au saqafi ko mutunan da'ifa au dausi ko mutunan garin daus kasar daus inda abu rana ya hito kasar yaman ke ce in ban da su ban kuma karɓar kyauta ga hannun kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba mutane mutane da kawai sai ga mutum ya shiryo ya kawo annabi kyauta sannan ya sa annabi zai baki sai ya baka wanda ya yi abinka yawa domin kun san su annaba suna Allah madaukakin sarki yankin wala tamnun sakfe kada ka yi baiwa don a ƙara ma yawa to shi na malamai suka ce akwai hadiya wanda mutum ka ba suwa kamar da mai asar ya ce akwai kyautar da za ka ba suwa ba ka neman ƙari abinda ka ba suwa ka haƙari ne wanda ka ba sai ya gode ba sannan akwai ake cikin da aka ba suwa don neman wani abu ya biyu baya to ita wannan an santa idan an ka yi ta wani abu ya biyo baya ba shi wanda ya yi ta yana dama ya sai ba shi abu ne sai kuskure na yi zuma ina fatan mun gane magana malami asali ya yi wannan karatun littafinsa ya ce ya halatta mutum ya koma ya ce wallahi abin nan gaskiya mantuwa na kai ko kuma dai kai ba ko ka hili kai ka kawai abin nan kajin nan da ka kawo dawa ba Allah kai ne kawo ba da Allah baka su ka san mutum na kawai na iya kama zabbi ne guda goma ya sa wani cin kuku ya soya ai sallama ma alaji ya bashi abin da ya kasance ka yi samu tuwahin iya ne da na mata ne da kowa na sallah ko ba haka ba to in bai samu haka nan bawa kaga tun daga na gwamnati an su ne sai su a ce ya samu abin da ya sauka sai kuma gaskiya ba to irin wannan kyauta in banda annabin Allah ya harta gari mutum mai haka akwai wanda kwalin kiyi ya kai sai ce birnin kan kwan mai ne ya kai sai ce babban mutum ya san sallah ta kama in ya kai kwalin kiyi so zai yana samun dubu ishirin ko dubu talatin ko kama da hakan sai ya to ya haraka ci sallah lahiya lau to irin wannan kyautar akwai wanda mutum ya riga ya sani cewa wannan kyautar ba wai don Allah na an ce take tsaye ba kuma musulunci ya halartar da wannan ma ko ba gaskiya ba illa wa an da hankali suka gano cewa ga yadda aka suka gane ga yadda aka samu gaba abin da ya faru nan manzon Allah sallama ya yi hushi yayin da ya rama ma shi wanda ya bashi kyauta raƙuma manzon Allah sai wadda abu gare shi sai ya tsoka ya bashi sai sai wannan Allah ya hushi har yana zuwa yana ƙara manzon wurin mutane sai manzon Allah ya hau bari yana magana kun ga daga cikin daraja da girman da Allah ya wa annabi ya faɗi mutum direct manzon Allah bai wa mutum karan bai bai mutum karan tsaye shi mutum ne kai tsaye sai dai zai ɗayan yana ba da kyauta a mai su a mai gwargwadon abin da auri sannan kuma ya yana hushi kaga bai huskance shi kai tsaye ce abinda kai wani bai kyau ba kyauta ba ya za ka bani abu kyauta in mai so ka sanna kai mushi manzo Allah bai atake din kai tsaye ba da ne yanzu karatun bayan da annabi kai cewa mutane su bar jin ciwo dan kawa mutum kyauta ya mai so gura abin da kai ka dinga mushi kar kar kar kar kada ga yaka kada zan kai ba yana yiwa abinda da zai shi na duka ya baka saboda kamar kira ga jama'a wannan hadisin karatun da a ciki yana nuna mana cewa su manya ne masu haka nan amma kai ke da kai kada kai mushi abinda an ka ba kada kai mushi kai kai wani shi haka nan wannan ya kasa da manzo Allah suna yi haka da yawa wallahi manzo Allah ya da shi yana iya baka raƙumi ɗari ma kai ɗaya kace kace ta rubuce ka yana baka raƙumi ɗari ko ya baka raƙumi goma ko ya baka biyar kyauta kuma in ka bashi bai mantuwa sai ya rawa maka kaga da ire-iren na abubuwa munan akwai karancin su gare mu akwai kyauta tsakanin aboki da aboki kai ka na ka in koshi da cewa wani ga ɗari da ne ba ka na ka san ka yi shi hali sai ka bashi wannan zai ƙara mai don ƙwarin tsakanin karshe soyayya za su ƙaru jama'a ina fata mun fahimci magana sannan wanga hadisi ya karantar da mu cewa duk wanda ka san yana cin mutuncin ka bayan yayi ma kyauta ga ka amsa sai kuma annabi ya ce daga yau daga wuga shekara bai kuma amsa kyauta ga wani balarabi in ba mu quraishi na ba ko mutumin madina ko mutumin da'ifa ko mutumin yemen amma in dai balarabin makka na ko na madina eh, balarabin makka na kasance da kewayenta to maza Allah ya ce kuma an fito tare da shi daga wannan shekara kaga abin yi zahiri kenan jama'a ina fatan mun gane magana Allah ya ba mu ikon gane idan kai ba yanzu in ka san mutum in yi ba mu kyauta zai ci mutuncin kare daga baya to kada ka amsa ko wanda ka san in ba shi sa daga baya zai ma gori ka amsa dole ka san al'ada ta yana iya jayo ka ga jiki ya baka kyauta daga baya to ya tuwa ya ci mutuncin ka ka amsa inda ka fahimta haka yake kada ka yi da wannan Allah ya babu ikon gane yace babul haya babu da ke magana akan kunya kunya aka ce wani hali ne wanda ke taka mutum burin kada ya kada ya yi abin da girma ya zai faduwa kamar yadda suka ba definition na kunya ka ce wani hali ne wanda ka canje mutum daga aikata abin da girman mutum ka faɗi shi kuma kunya kaga daga duk abin za ka iya stawa za ka kawo misalin shi kana iya kawo ya shiga ciki yanzu jama'a idan muka diba daga ciki abin da ka sa girman mutum ya faɗi akwai sata kaga wanda ka jin kunya bai sata ko ba haka ba akwai ƙarya duk wanda ka jin kunya bai ƙarya ya so ya samu ƙarya a jima kaɗan hugano ba gaskiya na ba sai girman shi ya waɗi gare ku kaga mai jin kunya bai haka nan sannan mai jin kunya bai shaye-shaye ka ce ka shayo ka so kana tangaɗi ko kana wani yanayi kana wasu sabbatu daga baya ka watsake a gaya ma a ce ake wani wallahi lalura ka bata da kyau ka shayo kana so kana haɗa mutane maganganun banza har girman mutum ya faɗi to mai jin kunya bai haka nan kai jama'a wanda arzikin kunya fa abubuwa da yawa bai yanzu saboda duk abin da ka sa gidan mutum ya wada bai yi duk yadda ka sa abin nan bari ne shi to shi yasa a musulunci in ka ga mutum ya koma gehe ya nisanci mutane shina wasu abubuwan da ba su da kyau haka suna zai asiri alama yana jin kunya ke kila wata rana kaya ki figas da wani da yarinya cikin kwakwada suna tsaye suna magana yana ganin wanda ya sani sai juya haka alama ya ji kunya ko to kai ma juya kai haka kai ka ba gane ba kika suna mai asiri don bi saboda yana yi lalurar nan kama shi na kai ko kuma wani abu na ya gito ko kuma wallahi abin nan tun da ranar wallahi a bashi alama ina ga mutum ya ji kunya to kai ma kai kalli kunya sai ka wuce ka kafa ka suna mai aski amma ai haka mutum ya bushe tila kai na'am eh eh eh kaga dai ina <laughs> hmm. inda shi a shi abin nan abin nan haduwa ta farko ya kyale shi don yanzu kaga in kaga ne kara murji ka ce su tun da an riga an san ina yi tomi barin kara ma hitowa da a suna ko ba haka ba to tun da an gane da tomi boyan ma zan yanzu ba in so ga hili in harkoki na kaga babu hikima kenan amma in ka ga sai ka yi kamar da ibn ba gane ba sai ka wuce in ka sashi gani na biyu to lokacin da ya kamata ka ce wani haka mawar na ganka wata rana da yarinya ko ba kai na ba a gaskiya riba ni na ba lalle kan na san irin ku ba su wani lalura gaskiya kaga daga nan sai ka tula mai zai wallahi yanzu zan an gane masa to ya na bari jama'a ina fata mun gane maganar ka akwai wasu wa'ansu su shiga masa su yi sakwato su yi harkokin su dawo wanda ke birnin ke biya harkoki ne ya dawo to kaga ire-iren wa'annan mutum ya ji kunyan mutanen garin su ke to wannan ba ka tuna ne a cikin wallahi jama'a ku san wani abu duk wanda ka yin abu ɗaya biyu uku sai wata rana Allah ya tuna ne a cikin da an gane shi to kenan in ka ga Allah ya ɓoye mutum kada kai kokarin kai ku fallasa shi ko ba gaskiya ba abinda musulunci ka so ruhin asiri don ne saboda mutum in Allah ba ɗaukacin sarki ne ne da bari ko da yake bari dai duniya ne ba san da wannan lura ba akwai wani ɓarawun nan garin da sun kace wurin mai martaba sun kace sun bari su biyu da martaba ya kawo alheri ya ba su an ci ya ba su dubu hamsin hamsin sun je sun bar sata shi guda malar sai kuma ya kuma gidan mai martaba ya ce shi wallahi bai yin ƙarya lugan na mai martaba ga abin da an ka bayan ya mai suwa ya ba su ya ce ya ce abin da ya faru ga sai ce so ku ta yi sata shi wanga da mai da kuɗi malar da an haka mai kusa aka buga tsakiyar kai inci tara ya mutu shi aboki ne da sun kusa sun tuba tare ya ce wallahi shi kan tun da randa ya bari turan da ta yi alkawali gidan ya barta ba ya basa ta wala turan da ya bari shi kuma wallahi ya barta ha da kuma ga daga ya kuma gani an kashe abokin sa su jama'a ina fata kun gane magana ka to saboda haka abinda aka so ga mutum wato kada ya tona asirin mutum ga lalura irin wadda ta ta shahi wato abin nan laihuka don abin da aka wa gudu kai Allah ya jarabe ka da abin nan ya ta roƙon Allah shi yasa ni wallahi in ga an kawo barawo to sai ni haka ya shiga wani yanayi girma ne ya faɗi ya kada girman gidansu zari'a ta yanzu ya faɗa mata abin faɗi kaga ya shiga abin tausayi jama'a sannan kai da ka rayuwa ka tabbacin Allah Allah ba zai jarrabe ka da wannan ba kenan roƙon Allah za ka yi Allah ya kare ka ai kama an ɗauko gawa na an ɗauko mutum ya mutu kai yanzu ku kanan za ka yi kankana yanzu inda kai na an ka ɗauko ya za ka ji ka san wani hali kake ciki Allah to shi yasa idan mutum ya ga wani mutum cikin wani yanayi roƙo Allah za ka yi Allah ya kare ka ga irin halin da wani ya shiga shi kuma Allah ya tausaya mai wallahi malam saboda ka shi yasa kunya jama'a tana daga cikin dabi'un da adda suke da alaƙa da imani haka suke tun da taya suke duk da yake yanzu an bar yayan tib yanzu taya ɗaya taya ko ba haka ba kama a ce tib da iskan kama a ce taya da iskan da cikin ta haka suke eh. <laughs> kasan muna ka cewa tib da taya ko to ta yi ma har da cikin ba samu sayar in ba tayoyin mashin ba har na mashin ba yanzu an harin tiblitin so da kunya da imani hada suke wuri guda kamar yadda magalar ina da haka mutum bai da kunya wallahi yi mai hukunci ne bai da imani dan mun kaga waɗannan masu jewa da ƴan matan da suna wani burda burda mu wallahi marasa imani maka ɗauke su don annabi abin da yace in baka da kunya baka da imani to muna ya goge magana annabi jama'a annabi shi wa mutum shaidu kai ya za ka gobe shi tun da wahayi na daga Allah Allah ya faɗa mai ciya kaza to ubangiji Allah ya kare to shi na yake cewa haddasana Ahmad ibn Yunus qala haddasana Zuhair qala na Mansur an Rabi'i ibn Khirash qala haddasana Abu Mas'ud Uqba qala ƙalar nabi sassan ma manzan Allah ya ce innama adarakan nasu min kalamin nubuwatil ula idan lam tastahi fasna a mashi ita na daga cikin abin da mutane suka riska na maganganun annabawa na farko idan ba ka jin kunya su duk abin da ka so ka aikata kamar yanzu ai magatse ne in har ba ka jin kunya su duk abin da gadawa ka take idan baka da imani zuwa ina fata mun gane maganar ka kenan wanda bai da kunya to duk abin da ya gana ma shi Allah bai da bukata da shi saboda da kunya da imani hada suke wuri guda idan guda ya ta to guda ya ta babu wanda ka tsaya babu guda tare suke ko idan su kunya ta ka sa wata rana kana ganin haram ba ka iya taɓawa so kana jin kunya lokacin za a tsare ka akwai inda mutum zai jin kunyar mutane akwai da zaka jin kunyar mala'iku akwai da zaka jin kunyar Allah wa dukkan sarki to ana son waɗanda nau'in kunya guda uku duka ka ji kunya mutane ana jin kunyar su jama'a dan mi so su kuma mashi in ka mutu ka ji kunyar mala'ikun da aka tare da kai saboda suka rubuta aikin ka sannan ka ji kunyar ubangijin halittu saboda ya kuma yana kallon ka wallahi malam ku dibi radda wannan mutum ya raba tsakanin cinyoyin matan yana son ta yayi shekara wa shekaru yana badatta ta yi da shi dai ya kai gare ta sace wallahi a ranar ta shiga matsala ta kuɗi babu abinci tana baɗayya za a yi ta isko shi ya ba ta dinari 120 ta ba shi kan an ka shiga ɗaki an ka ruhe daga shi sai ita ta tuɗe mai mala har ya shiga tsakaninta ta ce wa ne akwai kofa guda baka ruhe ba ce wace sai ce wanda Allah ya kallon sai imani ya faɗo cikin zuciya wasu malamai suka ce kada ka bude ruhin da Allah ya ruhe sai da haƙƙinsa cewa da gaba da gaita sai imani ya shiga sai fata to wannan abun da ya bari ka dibe da Allah ya mai baiwa dutse ya bude sun kai su da mutuwa za su yi da suna mutuwa cikin wurin kenan Allah na dibin irin waɗannan ayyuka mutum ya zanka jin kunyar Allah ka ji kunyar mala'iku ka ji kunyar mutane saboda ka daga cikin maganganun annabawa shine in ba ka jin kunya duk abin da ka so ka ce ka yi saboda ba ka da imani ke amma sai ka ji mutum ya ce ni wallahi ban ganin kan kowa da gashi ga mutum har da uwaye na yana faɗa magana bushe tilafi wallahi malam ku kiyaye ayyukan rashin kunya wai yanzu hada kungiya an kai nan garin ga kungiyar yan kare girma aka ce mai wasu mata na mata na sun kare kungiya wasu yan kungiyar kare girma na ya an kace gidan da an kai biki a kashe tuka ne wadannan ruwa su zube su yoyi ya iske talle a azabin sauta su leme su wai su sun su yan kungiyar kare girma aka ce musu a kungiyar banza ke don kaga wani gida ba yi da wannan aka talla abinci kulle mai kulle mai miya ko ku zuku abin da abinci to saboda mai kamar irin abin da yan kabu kabu sun kai da dan kabu kabu ya aure sai a taida da hondodi komi komi wahalar shiga gidan sai an shiga an yi kobo cikin gidan nan an tadda tsura cikin gidan nan an yi kobo da mashin tsakiyar gidansu kusa ga ɗakin uwa sai yi kuwa ai kuwa a taɓa kai ne yan kabu sun yi tara eh wai haka kana kai haka kwanan kuna yi yanzu <laughs> wai haka ke <laughs> ashe ni ina mun ka biyo kwanan baya na muka yi ana fabu nan na sun game da mun fito sun game da a sun game da mun so daura aure wasu an gaya sun kai aure mun ga ana fago bisa hanya ce da lura ga haizu ana yin zama a bari ba shi mai saur. ya ce haddasa muhammad ibn kasirin ƙala akbar na sufiyan an suhail ibn abi salihin an abdullahi ibn dinar an abi salihin an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce al-imanu bid'un wa sittuna wato imani na da yanki 60 da wani abu aw bid'un wa sab'una shu'ba imani yana da yanki 70 da wani abu afdaluha mafificin imani la ilaha illa kalmar la ilaha illallah wa adnaha mafi kasa wanda an nakasa gaba dai dima'atul adha ala tariqi gusar da cuta daga hanya ko kaya ko kwalba wal haya'u shu'batun min al-iman manzo Allah ce kunya wani yanki ne na imani ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga nan aka ce shi imani yana da kashe-kashe yanki-yanki har saba'in da wani abu wanda a ƙololuwa shi ne la'ilaha illallah da ita wa kalma ko ita ɗaya gare ka ka ce ita lahira sai ka shiga aljanna sai dai ka ci bari daga baya ka sai ka aljanna ko da kaya hursuna sai ka shiga aljanna inda ka da kalmar shahada yan ita aka bari komi sun da ita rike da ayyukan mutane idan mutum bai da kalmar shahada ya kasan ka aza kwando ga hanhuna kana jirage ya cika ko ka sai ɗiba ruwa rijiya ka aje kwando ka sa guga kana ɗibuwa kana zuba a cikin kwando kana lina hikika shi ya misali mutum bai da kama shahada ai aikin ka ko awo ne ba yi da ba ina fatan mun gane magana sau kalmar shahada ƙarhinta ya wuce duk abawa abinda da an gaba gare ita aka so su zama farko ga mutum kalmar shahada ka waɗi da baki zuciya ka shaida gaban ka sai aiki kalmar shahada ke la ilaha illallah sannan idan muka jiwa za mu ga aka ce na ƙasa gusa da cuta daga hanya cuta abin da ka cuta mutane kwalba ko dutse ko kaya ko wani magare ga hanya sai ka ce ba ka wuce sai ka ɗauke shi ko a wani ya to ya duka ya yi kashi bisa hanya sai ka samu abuwa kwashe shi ka jaye shi da hanya in kai haka nan ka taimaka mutum biyu da mai wucewa da kuma wanda yi shi da yanzu in ba kwashe shi ba wanda ya biyo ya taka shi sai ya yi Allah ya isa ga wanda ya yi shi na biyu ya so ya taka sai ya yi Allah ya isa amma har kai da ka fara so aka gane ka kwashe shi shi kenan ka taimaka mu wancan babu wanda ka la'anta kai bare ɗaya ya bi albarka jama'a ina fatin mun gane magana sannan bayan haka daga ciki akwai taimaka ma hanya ta gyaru ta kyau da kuma sai ya bada hanya inda jama'a za su ba don daga ciki abin da mutane ba su gano ba shi wani in ma hanya ta gyaru ta bi sai ya kai kashe ta a barbi to baka san ita hanya in ka bashe ta ba yanzu gyaran ta na an ka ce wato yana daga cikin ayyukan imani guda saba'in wani abu gyaran hanya gusar cuta ga hanya to idan ka ga wannan hanyar shi ya bayan shi ga baki daya har mu yanzu irin dazuka muna cikin daji sai ga in an yi hanya cikin wurin ka sai ka ce wala baka yadda ba sai ka kokarin ka samu kaya ka kashe hanyar nan gaba ɗaya Ka kowa ya kuma to baka san shi da sanadiyar hanyar na Allah na baka aljanna ba muda sun ga wurin sauƙi ka sauƙa musu ko mutum bai addu'a ba ka samu lada sai wallahi duk wanda ya bi wurin da ya wuce ya isa wurin ne wallahi sai ka samu lada in dai ba ganganci na an kai baka ba duk wanda ya bi wurin ne ya wuce sai ka samu lada kai sai da adda wurin sai ka bada hanya jama'a ina fatan mun gane magana to bale mutum da ita hanya ta gine yayyo abu ya ciko ya samu ciko ya samu ta kuma numan duk hakan na ya kamata duk yan gidajen mu yan hanyoyin da aka bi ana wucewa kamata ya ƙara gyara mutane wasu su wuce ka ƙara gyara hanyar mutane su wuce za ka samu alheri wallahi da ka ce a to hanya wadda hanya to ai hanya ta kowa ta ai eh to ai kai mutane aka sun kawa ka je ji su daɗi su yi murna saboda kai wata hanya ita sai ka ce kai wallahi ga an gyara ta alhamdulillah wanda gyara hanya ga sai ka ga ana mai addu'a saboda ƴan uwa musulmi manzon Allah ya ce muna alhaya'u shu'batun min al-iman kunya wani yanki na imani in har ga mutum na jin kunya wallahi ya da imani jama'a mu yadda da wannan in mutum na da kunya ya da imani in mutum bai da kunya ko bai da imani to hadisin zamu mu karanta na ƙarshe حدثنا علي ابن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال يتناجى أبو سعيد ياتيوى كان النبي ثم أشد حياء من الأذراء في خدرها من ذا الله ثم ياهتنا كنيا daga budurwa cikin labilanta malamai suka ce budurwa wadda ba taɓa taɓi ba domin abinda malamai suka ce mace tana da kunya ɗari da zarar namiji ya ke da ita saba'in sun ta yi sannan in an sa haihu shi kenan kunya ta riga ta ƙari ta haihu shi kenan kunya gaba ɗin ta riga ta ƙari ta zube gaba ɗin amma mace in ka ga namiji ya kai gare ta tun ba ta aure ba to an samu matsala wallahi mala shi na manzon Allah ka magana yake yake cewa manzon Allah ya yi budurwa kunya a cikin wato kariyar talabilanta saboda an san budurwa mace in dai ba namiji bai kai ta ba tana da kunya kwarai da gaske da aka sani ga mata kunya alhaya'u hasanun walakin fil nisa'i ahsan kunya ɗabi'a ce mai kyau amma ga mata ta yi kyau kunya ta yi kyau ga mata Allah ya harce su da kunya da ya kaji an ce ko shawa wagga shawa ta kwanciya mace ta yi namiji so ɗari da shawa ta yi ka so a yi kwanciyar amma kunya gare su sai ga gauce ka biƙe ta kuma ta yi ka son wannan kwanciyar amma sai ka biƙe sama da kunya sai da kana ganin matan da saboda kunyar su ina zo an ka ce haya ga mijin tana bin na biyu wanda ka faɗa ta aure ba ta kowa bin hayan yan matan daure har da abu kamar su gani ba su tsaya gudu su kai abokin mijin ta ba su zuwa ko yanzu amma yanzu ka diba ha gawai mace ta kai wa mijin wanda zai aure ta ziyara wanda ka proposal ta kai mai ziyara ɗaki ne don ala zama a aure ce ba a kaga an yi barna abin da ka gani kace kana so ga haɗakin ka gaban zabi a imana da Allah bi hana wani abu ya faru eh abin gana wanda an san ai ma kafa kafa da shi dan ha ƙara so ne ka ƙara lele ha ƙara masa kaimi da roƙo Allah ka dinga kwana daji saboda ka samu abin zaka to ka ce a kai ma abin to yau ga abin an kawo ma shi gidanka ɗakin ka babu kowa da kai sai sai wallahi jama'a dole sai mun gyara sai mun gyara shirin mu akwai matsala fa da ita kunya da imani take to yanzu kunya ta rage mu mun sani yadda aka ba mu tarihin mutanen da ko ina muka isko har da wannan muka riska gaskiya ina kaga mutum ya dauko yare zai aure cikin mota suna suna suna labari ka ina ka yin haka nabi ma bai da bale mata amma shi ka ɗauka sai sai so ka soyo sayayyar aure daga shi sai ita shiga cikin kasuwa ta guda abin abinda kasance a sayar sayo jama'a akwai kunya ciki ba su ma ya auren ba jama'a to balai yanzu kullum yana ɗauke da ita bayan mashin ko sibbi ba zai na daji ya gwada mai gina da shi ke gwada wata ɗakin to yadda ka sa a yi mata la ilaha illallah shi ubanta an kwashe ne kawahu jama'a wallahi an kwashe ubansa kawahu <laughs> irin wannan sai ga in wani abu ya faru tsakanin sai ga ɗaya kwana biyu ya rabu da ita ya riga ya gama da ita shi kenan abin da ka sani sai ga ya shiga shi kenan ya fiya sai ka ya ce poli zai na karatu zai yi wallahi zumbuli na zai wata ma hasa da ke ya yanka mata to irin waɗanda kalamai na ‘yan ana yansu wai sai ka ji ana cewa aiki wai wai ya ‘yan matan yanzu in ba ka zuwa wurin su sai su yi ka sosu a ce wai kullum sai mutum ya ce kullum sai mutum ya ce to miya za ka cewa da kullum ka ce haɓa ma a shi na mutum ya aikin banza ba a gane ba saboda haka wallahi mutum ya mai da hankali in kana faɗa yarinya in ka son ka daraja da ta wallahi bar zuwa wurin doki mata kawa kawai da ke ni tsari na ban izo gidan kullum ko ba yi wadda in ce bayan wata wata ƙarshen wata yanzu ko ba haka ba ya yawa in <laughs> kanta <laughs> a je ba ku aiki kai ka so abin da daraja a mace sa dai za a da annan shaidan aka wa gudu yanzu su uwayen kansu yanzu ma in kace cewa aka yi kowa ya watsi ya baka daga sai sai ta uba ya ce ga falo na in kun kare kurihin falo na ina shi ke kuri gida zuma abin ga ba shi ya banna wurin nan ba shehin malami ya ba labarin wani mutum da ya aure wata mata zama ya gada tsakanin su sun yi aure suka samu saɓayi tsakaninsu su ya kai suke ta ta koma gida sai ji babu da kasu in ba ita ba ya ce haɗa da cijawa ya ce an ka gyara auren an ka sace mai sheta ya kuma zama ya gagara kuma kuma ta kuma ya dawo bai iya zama sai ita kuma ya sake magana an ka sace mai sheta daga nan zai masa saki na uku ya shiga matsala wanda ko kirin da talabijin ya kallo ita ya bayin ciki sannan ko bango ya kallo gina kawai ya kallo kuma ita gani da gina ma ka sai da wani malami ya tambaye ce kai tsakaninka da Allah babu abin da shi tsakaninka da ita shi wallahi malam akwai ina faɗa ma gaskiya malam kahin bai aure wallahi na kwanta da ita musan iyaka ma ce to wanga shi a jaraba da Allah ya mu dan yanzu abinda an matsala shine mutum iya san mace sun yi kwanciya kayan su yi aure abin zai faru ita ta san a ɗaya iska na dai ba ɗaya iska da muke shiga yin sauka hanci a wuri sannan bayan haka haɗe ɗaya ruwa wala ba ta yi maka don ba ta ganin girman ka wasu haƙoƙin da ya kamata ta baka nan ladabi da girman ba ta yi baka don sanar ɗan iska ka duk ba ina fatan zana magana ta to kai kana ganin cewa kai ka aje ta kai ka bata abinci kai ka bata lulluri ta ba ta ma maɗa don me za ta ma maɗa alhali abinda an ga mutuncin ya riga zuri gare ta kai ka gane ta isa gane kowa ya riga san wani haka ina ake zai kuma daga nan tuhumma ta fara shiga zargi yadda kai mata kana yawa ta haka shi yasa wala mu zama lahiya in kana bada yarinya zan kare tsaye sai kuma wallahi yan matan yanzu wato wallahi ko ba hukumi suna kusa gare ka yanzu ka ce shi yau ga gabi ka ce ka iske bayan sallar isha'i ko shekaran jiya na bi wajen guruf biyu ne isko kowane ana ana labe ga gina daga shi sai ya tawa suna labe na ƙara ga kuma isko sun labe su haka inda mutane ka bi suna wucewa babu kowane gam tsakanin su labe ake gam ake akwai matsala ko babu jama'a duk irin wagga ana yin taka hili wallahi in an ka kibata da za a yi ya shi wannan yadda dole mutum yawa kai na kiyawar kunya wallahi tana daga cikin imanin jama'a da kayan da Allah Allah ya ba mu ikon gane jama'a ya kamata mu tsaya a kanan inda muka yi kusa cikin karatun mu Allah ka yashi mu daidai mu kuma Allah ma walakan sa ya sa bai aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh